Dalilan rigingimu suna fitowa daga ɗan Adam. Ɗan Adam yadda Allah ya halitte shi hankalinsa yana karkata kan wani abu, ga tamboyi, ga son abubuwa, ga bukatu ɗan adam na kasance a bangaren bukatu na matakin farko a yayin da a wajen wani bukatu ne na mataki na biyu kuma daga nan ne ake samun bulluwar rigingimu ko a ne ire-iren rigingimu ke akwai a san cewa akwai nau'in rigingimu guda hudu ko da yake wasu suna maganar rigingimu guda bakwai rikicin farko da za mu taɓo shine rikicin ra'ayi mu taɓo yanayin tafiyar siyasa da na dama da na hagum ga 'yan democrat democrat da kuma 'yan republican masu sassaucin ra'ayi 'yan kama karya kowane daga ciki na neman bunƙasa yanayin siyasarsa makarantarsa akwai rigingimu moriya wasu na cewa idan babu moriya to babu aiki akwai rigingimu na tsakanin mutum da mutum ana maganar daidaito kuna jin wasu na cewa ni ni ni kowa na cewa shi ke da aƙidodi kuma waɗannan aƙidodi nawa ba su zama laifi kuma wannan yana kai mu kamar yadda egal yake faɗi cewa gaskiya ba ta gare ka ba ta gare ni amma cikin cikin wata haɗaka da ke haɗa gaskiya guda biyu. Wa'anne ne hanyoyin bi don rigakafin rigingimu? Sadarwa mara tashin hankali sai NB na shawarta tsare-tsare da ke taimakawa masu ruwa da tsaki wajen kula da rigingimu cikin kula da rigingimu abinda ke da muhimmanci na da kyau a maido hankali ga saurare domin saurare ne yake ba da damar tantance bukatu na ƙasa-ƙasa na mutum biyu da ke cikin rigima domin kai ga wancan mataki shine na shiga tsakani wato sulhuntawa kuma cikin wannan shiga tsakani a gwada akalla kawar da daukar hukunci kuma yadda son ranku gefe guda ya za a yi a ciwo kan rigima idan ta bullo ya kamata mu samu zarafin tantance matsala ko kuma matsaloli domin wannan ya kamata a gayyato hanyoyin sadarwa na da yan amfani da hanyoyin zamani da na gargajiya hakika game da hanyoyin sadarwa na gargajiya Magaja ina daga cikin waɗanda ke tunanin ilimi na gida sanin kakanni sun kasance har kullum hanyoyin ta hanyar su ake iya kawar da rigingimu.